Yaɗa jita-jita a kafar labarun yanar gizo musamman ma Facebook ya zama ruwan dare. Da farko a nan Najeriya mutane sun fara amfani da dandalin ne wajen gaisuwa suka koma ba da labarin za a yi ruwan sama a garinsu sai ka ga mutum ya ɗauki hoton hadari ya saka. Ko ka ga an ɗauko hoton hatsarin mota ga gawakin mutane a gefen hanya. Ƙarshe dai daga zaben ɗaya 'yan siyasa suka kutso dandalin inda suke bayyana manufofinsu da sau da dama hakan yake komawa yaɗa ƙiyayya. kwanan nan kuma aka bada labarin sace babban sakataren majalisar musulunci ta duniya rabi da sheik abdul mohsin a turki a babban masallacin abuja wanda jaridar the nation ta fara buga labarin amma kafar labaran yanar gizo suka kambama abun da ta da fitinar muhawarar kungiyoyin ahalus sunna da sufaye a najeriya duk da dai daga bisani shek Yakubu Musa Hassan Katsina ya musanta labarin. A makon da ya gabata ne ma 'yan Facebook din suka bada labarin karya na cewa Allah ya wa Sheikh Saniya ya jingin rasuwa, wanda nan take shek Yusuf Sambo daga cikin ya yi watsi da labarin. Musulmi su daina yada irin wa'innan jita-jita musamman a gurin irin mutanen da suke da nauyin shugabanci wannan kasa kuma afirka baki daya wanda za su tsoratar da al'ummar musulmi abin da bai dace ba Allah ya kiyaye. Mai tattakin nan ma na tarihi wanda ya taso daga Lagos zuwa Abuja Suleiman Hashim dan da rantsar da shugaba Buhari ya shiga tarkon jita-jitar inda aka ce ya yi nadamar mara baya ga Buharin kuma ya niyyar tashi daga nan Abuja zuwa Lagos don nuna adawa da abin da yake ganin Buharin ya gaza. Suleiman Hashin ya tuntuɓi ofishin muryar Amurka na Abuja don musanta labarin. Abubuwan da ake yadawa game da ni da ake maganar cewa na cikin wata kungiya ta I with Buhari wanda Buhari ya cire kanshi da ya wanke kanshi daga wannan kungiyar kuma daga baya aka ce na ce da cewa Buhari mayaudari ne shi bai iya mulki ba kuma ya yaudari 'yan Najeriya to tabbaci ina so in wayar jama'a kai in tabbatar musu da cewa wannan maganar ma ba gaskiya ba ce. Mu muna tare da Buhari kuma wannan canji ya yi daidai gwargwado kuma har gobe muna alfahari da wannan tafiyar da muka yi kuma muna tare da Buhari. Ga tsohon minista injiniya Mustapha Bello yawancin jita-jita yana tasowa ne saboda kauran labarai da gwamnati ko abota labaran ke yi. Waɗanda ya gamata su dinga bayani na ainihin gaskiya abu su fito sun ayi tun kamin mutane su shiga raba labarin da ba shi ba ne. Saboda in kana rigayen mutane bayyana abubuwa maimakon ka jira kowa ya ta hasashe akasarin mutane sukan ɗauki abin da yake saɓanin gaskiya su yaɗawa. Kuma shi dan adam abin da lura shi shine yana son ya ji labarin da shike ba shi bane abin da duk za a faɗa game da mutum wanda yake na batanci ne an fi son a ji shi in yau za a wayi gari ko a daɗe garin nan ana yaya ta cewa ai wani kaza mutumin kirki ne sai mutane su dinga mamaki to menene kuma na sai an fito an faɗa shin yan Najeriya za su iya sauya hali wajen ba da labaran gaskiya a waɗannan kafafen ko dai su mutanen ne masu amfana da labaran za su rika tantance kafafen da za su rika zuwa domin samo labaran Nasiru Adamu Malika murar Amurka daga Abuja На дереве.